عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بعد كرتمو أولا لتافينا نهاية العالم كرشان دنيا نبقى مالمي الشيخ محمد ابن عبد الرحمن العريفي malamin aƙida a jami'atu sa'ud a can birnin riyadh kasar saudiya wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjid abi huraira gargashin masjid salafiya mai lamba ta biyu mai lamba ta uku a wannan unguwa ta tashar an fulani a garin biyu jihar borno na'am ah, ina jin yau muna daren talata wacce take daren ashirin da biyar ga daren ashirin da biyar ko da shida ga watan rajab a kwanan wata na saudiya haka ashirin da shida, a na najeriya kuma biyar. akwai kwana ɗaya tsakaninsu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arbaniya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren uku ga watar biyar watar mai ko mayu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya mun yi karatu tuka ashirin da uku yau shi ne karatu na ashirin da uku. karatu na 23 muna nan akan kisar annabi isa alaihi salam wanda mun tattauna kisarsa da yadda aka daga shi aka dauke shi zuwa sama da dalilan da sa aka kira da almasih da kuma batu akan ba a kace shi ba kuma ba a gice shi ba sai dai Allah ya dauki kamanninsa ne ya sawa wani sannan da dalilan da suke nuna saukowar annabi isa alaihi salam a ƙarshen duniya zuwa ƙasa mun ka dalilai na ƙur'ani da dalilai na hadisi sannan kuma mun yi bayani kan alade da illoli da alade yake ɗauke da shi to yau karatunmu na ashirin da hudu za mu tashi shafi na ɗari biyu da casa'in haka za mala yana sharhan abubuwan da idan aka ce idan dujjal zai idan annabi sai ya bayyana zai yi su cikin ayyukan da annabi isa alayhi salam zai yi su bayan ya bayyana akwai kashe dujjal sai na biyu akwai karya cross sai na uku akwai kashe aladu sai na hudu shine wanda zai mana sharhansa yau ya da'ul jizya zai sauke mai haraji zai sauke jizya irin abin da ake karba a hannun wa'yanda ba musulmai ba in suna zaune a daular islam amma ba a karba hannun musulmi to ba mamaki kada wanda ba musulmi ba ya ɗauka an yi son kai shi musulmi ai shi in kudinsa ya kai zakka yana cire mai zakka to shi wanda ba musulmi ba tunda ba ya cire zakka to zai riga ba da wannan jizya din a mataki na shekara-shekara wanda ana amfani da wannan kudin don inganta tsaron garin da shi ne yake zaune da wasu abubuwa na samarwa gwamnati kuɗin shiga don aiwatar da abin da zai inganta rayuwar talakawa aljizya ba da shi jizya ma yi khadu min ahalin kitab ne abin da ke karba a hannun ahalin kitabi ne na fi buldanin musulmi na wayanda suke zaune a garurukan musulmai don me liƙa'a madadin himayatihim kare su da gwamnati take yi tana kare lafiyarsu tana kare dukiyoyinsu